ثم أغرقنا الآخرين sannan muka nutsar da sauran da ruwan tufana wanda muka aiko musu da shi babu wanda ya rage a cikinsu